ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما wanda kai wa uzuri domin makanta ko gurgunta ko rashin lafiya baya da wani laifi idan bai tafi yaƙi saboda Allah ba duk wanda ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzonsa zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu wanda kuwa ya bijire ga barin yi masa da'a zai azabtar da shi azaba mai ciwo